الطيب ورابع الكلم الطيب الفصل الثاني والستون قال ابن القيم يشي فسلي ناس النبي أشغلنا لتابي ناسا في الذكر بعد الفراغ من الوضوء ذكر عند أكي إذا أن جمع الولاء إذا مسلمي يجمع الولاء كن أكي سنكفين أولا شان أنفنا من الذكر عند أكي كامون الولاء ko to yanzu kuma za a yi mana bayani mutum ya gama alwala to wani zikiri kuma zai تشينة الفراغ منه روى مسلم في صحيحه الإمام مسلم رحمة الله عليه ورضي الله عنه يا رويت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لك معك صلى الله عليه وسلم قال يجي ما منكم من أحد باب ولدك شكوك يتوضأ da zai yi alwala aw fa yusbihu alwudu fa yafafafafaf fa yublighu sai ya kai matuka wajen cika alwalarsa aw fa yusbihu alwudu ko kuma ya kai matuka wajen cika alwala yublighu ablagha ai ablagha wudu'a ya kai matuka a wajen cika alwalarsa kai inda aka ce a cika fa yusbihu alwudu'a ya cika alwala wanda mun san cewa wanda yana daga cikin manya-manyan ababen da Allah mu da kuke sarki yake so isbahu alwudu'i lil makari cika alwala a lokacin da ba a so musamman lokacin sai. shin ya zama ya wanke rububin sadaka yana ne daga cikin ababen da Allah yake so kuma yana cikin ababen da Allah mu da kuke sarki yake sarriyar ma da bawa zulubai ta sanadiyar su sannan sai ya سيئ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله mutum ya gama alwala ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa muhammadan abdullah wa rasuluhu na farko in yi wannan illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyatu yadkhul min ayyiha sha'a sai Allah ya buɗe masa kofofin aljannan guda takwas ya shiga ta kowace kofa gida sannan yi wannan addu'a yi wannan zikir bayan ya gama alwala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abdullah wa rasuluh sai yi wannan addu'a za a buɗe masa kofofin shiga aljanna guda takwas ya zaba duk wanda ya ga dama ya shiga ciki aljanna na da kofofi guda takwas ya tabbata a hadisai da yawa wannan hadisi yana cin muslim so daga zikirin farko ce mutum ya kalmar shahada kafin ya gama alwala وزاد فيه الترمذي بعد ذكر الشهادتين الإمام الترمذي رحمة الله عليه يقارى أو رواية باين متن يكلم الشهادة يقول اللهم اجعلني من التوابين يا الله فتاني شكل باين كون يوم التوبة هذا من التوابين من السائلين masu yawan tuba abinda ake cewa a taubatu a lura kamar yadda muka sani a rujuwa dawowa asali mutum daga Allah yake kamar yadda Allah yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko inna lillahi ko na Allah ne lillah ko na Allah ne wa inna ilaihi raji'un kuma gare shi za mu koma malamai suka ce lokacin da bawa yi sabo to fa ka anta mutaraka Allah wa sara li ghayri Allah ya zama ya bar Allah kenan ya zama ba na Allah ba صار للشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إذا الشيطان يزوج متن يتابع مع الله ترك الله يا بر الله فإذا عاد تابك إن يداو أخوك فإذا تاب عادك ورجع إذا يداو يمسع من يتوبع يا داو يا زمن الله قال شيني إنا لله وإنا إليه راجعون mu na Allah ne kuma ga Allah za mu koma ba kamar yadda ake cewa daga Allah ba mu na Allah ne mu kayan sa mulkan wa khalqan wa abida mu kayan sa ne mallakar sa ne sannan mu halitta sa ne sannan kuma mu bayan sa shi da tauba wallahu maj'alni min at-tawwabin ya Allah ka sanya ni daga cikin masu tuba idan aka ce wa tuba alaina cikin addu'o'in da masu imani suke wa tuba alaina da kuma cikin addu'o'in da Annabi Ibrahim alaihi salam yi wa tuba alaina to tuba alaina ay qaddir lana wa sajjil lana at-tawbata sahalta lana ya Allah ka sauƙaƙa mana tuba ka ba mu daman mu tuba sannan ya Allah idan ka ba mu dama muka tuba ya Allah madaukakin sarki ka karɓi tuban namu shine wannan waj'alni min al-mutatahhirin sannan ya Allah ka sanya ni cikin masu tsarkaka wanda suke tsarkaka tsarkaka الطهارة الحسية هو التطهر الحسي لا التطهر المعنوي tsarkaka ta fili shin ya zama bai kazanta sannan kuma a tasawwul ma'anawi tsarkaka ta zuci wacce ita ce ta asali ita kuma ake bukatar mutum ya ita ce aka musu ko قد eh, أفلح Man تزكى قد أفلح من زكاها ko ne wannan Allah ya hada wanda sai ce inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al Allah madaukakin sarki yana son bayinsa wanda suke masu tuba sannan kuma Allah yana son bayinsa wanda suke tsarkaka suke tsarkake zuciyarsu babu shirka babu hirya babu fasikanci babu munafurci a cikin zuciyarsu to Allah yana son su mun gane wannan ziyada ziyada ce wacce take sahihiya to da kai idan mutum ya kalmar shahada sai ya hada kuma da wannan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abdullah wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين akwai ziyada da aka samu a wasu riwayoyi waj'alni min ibadika salihin ziyada ce wacce take ba ta ta tabbata وفي بعض طرقه ذكرها أبو داود والإمام أحمد رحمة الله عليهما وسو حنوين الإمام أبو داود دا الإمام أحمد كافن سكينا سن أنبتا فأحسن الوضوء يكوتة الولاء ثم رفع نظره إلى السماء سنة يتغى جننس سوى السماء فقال سيفة ودنن أدوهم وذكره كما يأنبتا wannan riwayar tana da rauni eh, tana da rauni wannan abin da ta kallon sama ba wa fi lafzin imam sannan a wani lafazin na imam ahmad rahmatullahi alaihi فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يفتح كاسه ita kuma wannan riwaya ce munkara ta ba wancan zafi a tsananin a tsananin rauni Su da ka so dai ake ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu ko kuma abduhu wa rasuluhu sai mutum ya Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutaqin ko ba sai ya daga kai ya kalli sama ba kuma ya daga hannunsa ba sai wasu da suke sa mutum ya daga hannu can da wasu littafai na koyon sallah za ga ana koya wa mutane haka na jin bambanta maka kama a cikin littafa ibada da hukunci da ake kawowa da hotuna da wani littafi koyi ibada a ake can ibada da hukunci na jin na marigayi ko muhallin rubuci rahmatullahi alaihi za ga an sa haka su tabbata hmm? wannan ita ce ta tafsiya da ake magana وفي سنن النساء عن ابي سيد الخدري قال من توضا ففرغ من وضوئه هو لي الولاء يجمع الولرشا وقال سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هي هي هي ابدا هي كفاره المجلس هي كفاره المجلس شو بدنا نقول كفاره المجلس وبيع عليها بطابعه wannan addu'ar da ya sai a sa ta a cikin sambulan a sa ta a cikin hatimi a buga maka hatimi shi ne ku biya alaiha bi tabi'i sai a buga ma wannan addu'ar da ya hatimi ثم رفعت تحت العرش sannan sai a ɗaga wannan addu'ar tasa zuwa ƙarƙashin al'arshin Allah hmm? falam tuksar ila yawmil qiyamati ba za a balla wannan tabi'in ba wannan wannan hakimin da aka buga ba za a bude shi ba sai ranar tashin alkiyama hmm? haka da haka za rawahu min qawli abi sayyid radiyallahu anhu haka al-imam an-nasa'i ya ruwaito uh, a cikin al-kubra a cikin sunan al-kubra da sanadi sahihi amma kuma riwaya ce mawqufa da wa ga abu sayyid al-khudri hukunci ne irin wannan kuma da hukumun ran wannan ba wanda ya yake ijtihadi a kansa daga cin abin da ba a ijtihadi a kai akwai abin da za ka ce an ba mutum lada ko za a masa sakamako kaza a lahira wannan la yadkhulu fi ijtihadi ba ijtihadi a ciki to duk matsalar da aka samu sahabi ya faɗe ta amma sai aka ga ta tafi a ƙarƙashin ka'idar cewa ma la yadkhulu fihi ijtihad له حكم الرفع ka'ida ce ta usulul fiqh kuma ka'ida ce ta malaman hadisi duk lokacin da aka faɗi wani abu aka ce gashi ya inganta wani sahabi ya faɗi amma abin kuma ba zai iya yiwuwa a yi ijtihadi a cikin sa ba hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama amma sahabin bai mutu sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a adalci na ilimi tunda bai ce annabi sama ya faɗa masa ba to ba za a ce annabi sama ya ce ba ne a bashi a cewa sahabi wane ya ce amma idan aka zo bayani da sharhi sai a ce da hukumar rafi yana da hukuncin kama annabi sama ya bai ina jin mun gane wannan yana da matukar muhimmanci mu haddace shi mu gane wanda suke hadisi a cikin kawa kawai da ilimi su sau haka a cikin wa abtu wannan nan sune ababen da suka tabbata guda uku na farko shahada ne na biyu du'a'i akan neman tarkaka da kuma neman tuba sai ta uku ita ce eh, kafaratul majlis waɗannan su ne adiya addu'o'in da suka tabbata ana yin su a sunna idan aka gama alwala shi yasa malam ibn qayyim rahmatullahi alayhi malami ne na sunna malami ne na hadisi kai tsaye sai ya ce mana wa ammal azkaru allati yaqulu al ammatu amma kaga waɗannan zikiroran daga magarin mutane suke faɗin su alal wudu'i a in suna alwala inda kulli udwin ko inda kulli wudu'i inda kulli udwin ne kowace gaba tun daga wanke hannu akwai zikirin kurkura baki da zikirin kurkura baki shaka ruwa da tace ruwa daga hanci duka kowanne akwai zikirin shi hmm. wanke fuska na da zikir wanke hannu na da zikir shafan kai na da zikir kwakulan kunni na da zikir wanke kafa na da zikir to me ya ce sai ce fala asla laha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan ba su da tushe daga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ba a waito ko abu fara daya daga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ba wala an ahadin min as-sahabati haka nan ba a ruwaito wani abu daga cikin sahabbai ba wa tabi'ina haka nan daga tabi'ai wala al-a'immati al-arba'ati haka nan waɗannan malamai waɗanda ake bin su guda hudu suke da mazahib suke da mazhabobi Abu Hanifata abin nan Nu'man ibn Thabit Malik ibn Anas Muhammad ibn Idris al-Shafi'i Ibn Hanbalin rahmatullahi alaihi wa rabi'a anhu dukkan waɗannan ba a gwaito da bigirin shi ba wa fiya hadithun kuziba ala rasulillahi alaihi wasallam akwai hadithin da ƙarya ce ma aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka faɗa aka ce ai manzon sama ya faɗa cewa duk wanda ya wannan addu'a Allah madaukakin sarki bashi kaza ke bashi kaza zai bashi kaza a abin da ya tabbata mutum ya tasmiya a bakon alwala idan ya gama alwala kuma ya ɗaya daga cikin waɗannan addu'o'i gane shine abin da ya tabbata baya halasta a bautar da mutane da abin da bai tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam ولا أنبئكم na amala الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم محسنون صنعا أه؟ الله شريف والله أعلم